daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. فقد استمتع farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida hars dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahman rahim ma sauraro bar da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar da ita ce zango na farko a wannan rana da fata an tashi lafiya abubuwan da zamu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu mu ne labarin duniya da dumi su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru abin da zai biyo ba shine shirin nan na ko kun san sai shirin nan na matasa sai mu karkare da shirin nan na dan wato shirin nan na duniyarmu a yau da fatan za ku kasance tare da mu. Labaran duniya da farko ga kanunsu. kasashen iran da turkiya za su bunƙasa alaƙa su a fagen ilimi da musayar fasahar kere za kuma ku ji cewa an fito da wato gawakin shahidai fiye da 90 da aka binne a cikin gaggawa a asibitin ashifa najeriya ta aike da jiragen yaƙi zuwa ƙasar benin domin daƙile yunkurin juyin mulki to yanzu sai a gya zama domin ajiye cikakkun labarin duniyar ƙasashen iran da turkiya za su bunƙasa su a fagen ilimi da kuma musayar fasahar ƙere ministan ilimi da kere-kere na iran hussein simayi wanda ya gana da jakadan ƙasar turkiya a nan iran hijabi kalanjik ya bayyana zama ƙasashen biyu domin yin aiki a waɗannan fagagen ministan ilimin da kuma fasaha kere-kere na iran ya kuma ce iran tana bayar da muhimmanci ga jami'o'in ƙasar turkiya waɗanda a bisa ma'aunin duniya suke da matsayi na ƙoli suna kuma gabatar da su ga ɗaliban ƙasar da suke son yin karatu a waje a nashi gefen jakadan ƙasar turkiyya a iran ya bayyana cewa ƙasashen biyu sun yi tarayya da juna akan abubuwa da dama tare da cewa ankara tana bayar da muhimmanci ga alaƙar ilimi da al'adu da iran a yayin wannan ganawar da ya ɓangarorin biyu sun yi musayar ra'ayi akan kafa tsangayoyin ilimi na haɗin gwiwa domin yin nazari da bincike da kuma warware matsalolin ɗaliban da suke karatu a ƙasashen biyu daga cin abubuwan da ɓangarorin biyu suka tattauna da akwai yadda za a ƙara sauƙaƙe wa ɗaliban ƙasashen biyu kai da komowa a tsakanin ƙasashen an fito da gawakin shahidai cas'in da takwas da aka binne cikin gaggawa a asibitin ashifa da ke gaza masu aikin ceto a falasɗinu sun faɗa a ranar da ta gabata cewa an fito da gawakin shahidai 98 da aka binne su a cikin wato gaggawa a lokacin yaƙi a cikin harabar asibitin ashifa a cikin birnin gaza an fito da gawakin ne dai domin kai su zuwa sanannun makabartun da ake da su a yankin na gaza saboda abin ne su sanarwar hukumar ceton gaza ta ce a tsakanin shahidan da akwai wasu hamsin da biyar da ba iya tantance ko su wane ne ba sai dai an miƙa su ga ƙwararrun likitoci domin su tantance da gano ko su wane ne ma'aikatan agaji suna ci gaba da fito da wasu gawakin na shahidai da aka binne a cikin asibitin domin tantance su kuma ana yin haka ne dai a cikin kare hurumin matattu a farko-farkon kwanakin yakin gaza sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai hari a kan asibitin ashifa wanda ya sanadiyar shahadar falasinawa 500 a lokaci ɗaya yayin da wani adadi mai yawan gaske nasu ya jikata a wani labarin na daban ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza ta sanar da cewa a cikin sa'o'i 24 suka gabata an kai gawakin shahidai biyar uku daga cikinsu sun kwanta dama ne sanadiyar sabbin har-hare da sojojin mamayar suke kaiwa a yankin na gaza duk da cewa an tsagaita wutar yakin sauran shahidan biyu kuwa waɗanda aka fito da su ne daga ƙarƙashin ɓaraguzai na gine gidan da 'yan sahiyoniya suka rusa gidaje da mutane a cikinsu a tsawon ranakun yaƙi ma'aikatar kiwon lafiya ta kaza ta kuma ce har yanzu da akwai adadi mai yawa na shahidai da suke a ƙarƙashin ɓaraguzai ana kuma samun jinkirin fito da su ne saboda rashin isassun kayan aikin da suka dace daga tsagaita wutar yaƙi a ranar 11 ga watan oktoba na shekarar nan ta 2025 zuwa yanzu adadin waɗanda suka yi shahada sun kai 376 waɗanda suka jikata kuwa sun kai 981 hakanan kuma an tuna gawakin shahidai 626 idan aka koma zuwa oktoba na shekara ta 2023 kuwa da yaƙi ya ɓarke to adadin shahidan inawa sun kai 70,365 waɗanda kuma suka jikata sun kai da takwas. to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na hamadar jamhuriyar musulunci ta iran najeriya ta ake da jiragen yaƙi zuwa ƙasar benin domin daƙile yunkurin juyin mulki gwamnatin najeriya ta ake da jiragen yaƙi zuwa ƙasar benin domin taimakawa gwamnatin farar hula da ta daƙile yunkurin juyin mulkin da aka yi ƙasar aikin da jiragen yaƙin suka fara yi shine shimfiɗa ikon su a sararin samaniya ƙasar ta benin a ranar lahadin da ta gabata a daidai lokacin da sojoji da suke biyayya ga gwamnatin shugaba patrice talon suka wato suka fafata da sojojin da suke kokarin da wato sojojin da suke yin da suke juyin mulki din domin dawo da doka da oda ofishin shugaban kasar najeriya bola ahmad tinubu ya kuma yi bayani cewa daga cikin ayyukan da sojojin na najeriya suka yi a tare da haɗin gwiwa ta kwarorinsu na benin masu biyayya ga gwamnati shine sanya idanu da kuma zama cikin ko ta kwana domin aikewa da sojoji a ƙasa ana kuma sa ran cewa sojojin ƙasashen saliyo da cote d'ivoire da kuma ghana za su isa benin domin tabbatar da kare gwamnatin farar hula a ƙarƙashin ƙungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka ecowas a mataki na ƙarshe da sojojin na najeriya suka tsoma baki dai a wata ƙasa a yammacin afirka shine shekara ta 2017 yayin da shugaban ƙasar gambia haya jami'u ya yi amincewa da ya sauka daga kargar mulki duk da cewa bai ci zaɓe ba a duk lokacin da aka yi juyin mulki dai a cikin ƙasashen nahiyar afirka musamman ma dai a macinta ƙasar najeriya tana zama ta gaba wajen yin tur da shi jin mulkin da ya gabata a kasar gini bisau ya sa gwamnatin najeriya ta bola ahmad tinubu ta yi da shi tare da yin kira da a mayar da kasar kan turbar demokuraɗiyya wato an bayyana cewa talauci yana karuwa a haramtaccen ƙasar isra'ila tun bayan bakwai ga watan oktoba a wani rahoto da jarida na ta jerusalem post ta buga ta ambaci cewa tun bayan farmakin bakwai ga watan oktoba na shekara ta 2023 ana ƙara samun matalauta da talauci kuma yana ƙaruwa rahoton ya yi nuni da cewa ƙaruwar talaucin yana da alaƙa ne da da farmakin bakwai ga watan oktoba ya yi tasiri a cikin tsarin tattalin arzikin isra'ila hakanan kuma rahoton ya ce da akwai dubban iyalai yahudawa waɗanda gabanin yakin suke rayuwa a cikin yanayi mai kyau ta fuskar tattalin arziki yanzu sun zama matalauta a dalilin haka cibiyar da ta shirya rahoton wato latit tana yin gargaɗi a kan cewa za a iya samun ci gaba da yaɗuwar talaucin domin iyalai da dama suna gogoriyan yadda za su iya biyan bukatun yau da kullum duk da cewa suna a cikin wato suna da cikakken aiki. ita dai kungiyar lati ta insahirniya ce wacce aka kafa ta a shekara ta 1996 domin fada da talauci da kuma rashin abinci hakanan kuma rahoton ya bayyana cewa adadin iyalan da suke fama da talauci a cikin 'yan sahiyoniyar sun kai wato 867 da hakan yake nufin cewa adadinsu ya kai miliyan biyu da rabi to karshen labarun duniyar kenan to madalla yanzu sai a gya zama domin a ji shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka da sharhin bayan labaru ko kun san shin nan na matasa sai kuma duniyar mu a yau ai sauraro lafiya. To bayan labaran namu na yau zai duba yunkurin shugin mulki a jamhuriyar Benin wanda ya sake tare da zazzafar muhawara a Afirka a daidai lokacin da mulkin sojoji ke daɗa wanzuwa a nahiyar musamman a ƙasashen da Faransa ta yi wa mulkin mallaka. Yunkurin juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Benin ya sake tare zazzafar muhawara a Afirka a lokacin da ake tsaka da tattauna yadda ya faru a Gina Bisau. Duk da cewa an dakile ya juyin mulkin amma shine na biyu a cikin kwanaki kasa da goma bayan wanda ya wakana a kasar Gina Bisau. inda sojoji suka kifar da mulkin umaru sisoko embalo a cikin wani gajeren jawabi da aka watsa ne ta talabijin da misalin karfe 11 na safe a ranar lahadi ministan harkokin cikin gida da tsaron jama'a na benin alhassan saidu ya tabbatar da cewa an dakile juyin mulki da bai nasara ba tun da farko dama fadar shugaban kasar ta ce har yanzu shugaba patrice talon ne ke kan mulkin kasar ministan harkokin cikin gida na jamhuriyar ta benin ya ce yunkurin juyin mulkin da wasu tsirarun sojoji suka yi bai yi nasara ba wani rukunin sojojin kasar ne karshen jagorancin laftana kanal pascal tigiri ya sanar da hambare shugaba patrice talon tare da dakatar da tsarin mulkin kasar ta gidan talabijin A cewarsa rundunar sojojin Benin da shugabanninsu sun dakile wannan shiri tun da farko dai wasu gungun sojoji ne su kimanin goma suka farmawa hukumar gidan talabijin da rediyo ta kasar inda suka sanar da karbe iko da mulki sojojin sun karanto sanarwar karbe mulki da kuma rusa duk hukumomin na kasar da kuma rufe iyakoki sojojin dai sun karanto sanarwar mai cike da zarge-zarge da dama ciki har da tilasta yin ritayar dole daga sojoji da dama da ke aiki a sashen tsaro da korar ma'aikatan gwamnati da kuma rashin taɓaka komai na gwamnati game da matsalolin da suka shafi masu larurar koda wanda ya haifar da mace-mace. Sanarwar ta kuma ambaci rashin kula a fannin noma, kwace dukkan mahimman sassan tattalin arzikin ƙasa da tsoraru suka yi, sanya haraji da ke hana talakawan da ke fama da talauci da kuma bayar da kwangilolin gwamnati ta hanyar da bata dace ba a bangaren siyasa sanarwar ta kuma nuna watsi da ra'ayoyin da suka saba wa mulkin patrice talon da kuma hana wasu 'yan kasa 'yancin zaɓar ɗan takararsu korar wasu 'yan ƙasa kame-kame da dai sauransu. Rukunin Sojan ƙarshen jagorancin Laftana Kanar Pascal Tigiri ta yi kira da a dakatar da kundin tsarin mulkin ƙasar da aka yi wa kwaskwarima a watan Nuwamba na shekarar 2025. da rushe dukkan cibiyoyi dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa da kuma rufe iyakokin kasar yunkurin juyin mulkin a benin ya fuskanci martani daga ƙungiyoyin yankin a sahun gaba kungiyar tarar afirka da kuma ecowas shugaban tarar afirka muhammad ali yusuf ya yi allah wadai da yunkurin juyin mulkin a benin akan shugaba patrice talon ya yi kira ga sojoji da su koma barkokinsu muhammad ali yusuf ya kuma yi kira ga dukkan masu hannu a yunkurin juyin mulkin da su koma ba tare da bata lokaci ba ga su na aiki ita dai jamhuriyar benin na shirin shiga manyan zaɓuka a shekarar 2026 mai zuwa inda za a fara da zaben 'yan majalisa da kuma na ƙananan hukumomi a watan janairu sannan zaben shugaban ƙasa ya biyo baya a watan afrilu na shekarar 2026 inda shugaban ƙasa mai ci Patrice Talon ba zai yi takara ba. Tuni Mr. Talon ya bayyana cewa ba zai yi takara ba kuma ya sanar da wanda zai gaje shi Romuel Wadagi wanda halin yanzu shine ministan kudi da tattalin arziki kuma ana kallon sa a matsayin wanda zai yi nasara a zaben mai zuwa. Babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar wacce tsohon shugaban ƙasar Boni yayi ke jagoranta ba za ta halarci zaben ba domin ba a tabbatar da takararta ba sanadin rikicin cikin gida na jam'iyyar. wani lamari da ya hankali a yunkurin juyin mulkin na benin shine yadda najeriya ta ce ta aiki da sojoji waɗanda suka dafa don murkushe juyin mulkin shugaba bola ahmed tinubu na najeriya ya jinjina wa sojojin ƙasar bisa abin da ya danganta da jarumtakar da suka nuna cikin sauri a ranar lahadi wajen hana yin juyin mulkin a benin wata sanarwa da bayo onanuga mai magana da yawun shugaban ya fitar ta ambato shugaba tinubu yana cewa sojin sun mayar da martani wajen ceto demokuraɗiyya ta talatin da biyar, sanarwar ta ce shugaba tinubu ya ɗauki mataki bayan samun buƙatar neman ɗauki biyu da farko tinubu ya bayar da umarnin tura shirakan yakin najeriya waɗanda suka karɓe iko da sararin samaniyar jamhuriyar benin domin taimakawa wajen kawar da masu ukirin juyin mulki daga ginin gidan talabijin na kasar da kuma wani sansanin soji in shi sanarwar a bukata ta biyu kuma mahukuntan benin sun bukaci yin amfani da kayan aikin rundunar sojin sama ta najeriya wajen tattara bayanai da kai ɗaukin gaggawa bisa jagorancin hukumomin benin amma shafin yanar gizo na jan Afrika ya nakalto cewa shugaban kasar faransa emmanuel macron da patrice talon sun yi magana ta wayar tarho a ranar lahadi yayin da ake ci gaba da yunkurin juyin mulkin daga nan ne sai shugaban faransa emmanuel macron ya yi kira ga bola ahmed tinubu na najeriya Najeriya da ya taimaka. Shugaban Faransa ya bayyana wa takwaransa na Benin cewa ya girke dakaru na musamman a kusa da birnin Kwatano. Kawo yanzu dai rahotanni daga jamhuriyar ta Benin na cewa kura ta lafa amma kuma an kama wasu sojoji sha biyu bayan yunkurin juya mulkin da bai yi nasara ba da jibin safiyar Lahadi. Mr. Talon mai shekaru 67 ana sa ran zai mika mulki a watan Afrilu na shekarar 2026 mai zuwa bayan shekaru goma a kan mulki. Ita ma ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma sai yawo ta bayyana matukar damuwa bayan samun rahotannin yunkurin juyin mulkin a jamhuriyar ta Benin. A cikin wata sanarwa da ta fitar ƙungiyar ta soki abin da ta kira yunkurin da ya saba wa tsarin mulki wanda ke nufin take wa jama'ar Benin muradunsu. a cewar ecowas duk wani yunkurin karbe mulki ta hanyar karfi barazana ce kai tsaye ga mulkin demokradiyya da zaman lafiya a yankin benin wadda faransa ta yi wa mulkin mallaka tana ɗaya daga cikin manyan kasashe masu noman auduga a afirka Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata tar ga watan disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan jumada thani na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 108 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan disamban shekara ta 1917 sojin mulkin mallaka na ingila suka sami nasara akan sojin dolar usmaniya a palestino wannan yakin ya uku ne dai a lokacin yakin duniya na biyu babban burin ingila dai a lokacin shine mamayar palestino da nufin kafa a kasar yahudawa ta isra'ila wadda ta su kasance kasar yahudawa zalla bayan mamayar palestino da wani lokaci sakataren harkokin wajen kasar ingila a lokacin arthur balfour ya ta amincewar kasarsa kan shirin kafa kasar yahudawa zalla a cikin palestino a shekara ta tara 1948 masu saurare ko kun san cewa shekaru 39 suka gabata a rana irin ta yau targa watan disamban shekara ta 1987 ci gaba da boran al'ummar palestino na adawa da mamayar gwamnatin yahudawan sahiyuniya a yammacin kogin jordan da kuma yankin zirin gaza wani bore wanda aka fi sani da intifada tun da farko dai ya samo asali ne bewo bayan karo hare-haren ta'addanci da danniya kan Palestinawa wanda yahudawa suke yi da kuma mai musu kasa wannan ya kasance yayin da al'ummar musulmi na palestino suka nuna takaicinsu da yadda gwamnatocin kasashen larabawa da kuma kungiyar palestino da dama suka ta neman haƙoƙinsu bayan shekaru da dama na tashashen hankula intifada ta sake barkewa a shekara ta 2000 wanda ake kira da intifadar masallacin al'aƙasa da gaske manyan abubuwan da suka faru a lokacin wannan intifada an gaida palestinawa suka nuna jajircewa da kuma yin gwagwarmaya ka'in da na'in da makamai da kuma nuna rashin amincewa da duk wani salo na mame kasarsu da yahudawan sahiyuniya suke yi a dai lokacin da sauran al'ummar palestino mazauna gari suke gudanar da zanga-zanga da kuma kona tayoyi da nuna rashin amincewa da dukkanin salon da za su iya su kuma kungiyoyin gwagwarmaya suna dauke da makamai da kuma yin ayyuka na soji domin tabbatar da cewa sun samu cikakken yanci daga mamayar yahudawan sahiyuniya masu rarrai ko kun san cewa shekaru 267 da sa gabata a rana irin ta yau tara ga watan disamba na shekara ta 1758 aka fara gwabza yakin madras wanda ya kasance ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙen mulkin mallaka da aka gwabza tsakanin ingila da faransa a india wannan yaƙi da ya fara ne da harin da sojin faransa suka kai akan tashar jiragen ruwa ta madras a kudancin india wadda turawan ingila suka mamaye a lokacin kuma faransa da sojoji dubu uku sun fuskanci sojojin burtaniya a yakin da aka gwabza a tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu na mulkin mallaka faransa ta yi mika wuya ga ingila a watan janairu na shekara ta 1761 saboda rashin samun ɗauki da kuma raunin da sojin faransa suka yi a wannan lokaci masu saurare kuka san cewa shekaru shida da suka gabata a ranar irin ta yau tara ga watan disamban shekara ta 2019 muhammad yazdi masanin shari'a na majalisar tsaro kuma tsohon alkalin alkalai na kasar irin ya rasu mahaifin muhammad yazdi masanin shari'a da siyasa kuma tsohon shugaban hukumar shari'a ta jamhuriyar musulunci ta iran a garin isfahan shekara ta 1931 ya fara karatun hausa a wurin mahaifinsa sannan kuma daga bisani ya ci gaba da karatu a birnin kom ya yi karatu a wajen manyan malamai na lokacinsa kafin juyin juhali a kasar iran yazdi ya kasance mai gwagwarmaya da gwamnatin falawuyawa kuma an ɗaure shi a gidan kaso a lokuta daban-daban karshe ƙarshe dai kuma aka tilasta masa yin gudun hijira bayan juyin juhali ya rike mukamai masu muhimmanci waɗanda suka hada da shugaban bangaren shari'a inda ya wa'adi biyu akan wannan mukami sannan kuma ya zama mamba a majalisar kula da harkokin shari'a wakilin majalisar ƙwararru masu zaben jagora ya kuma zama shugaban wannan majalisa har sau hudu sannan kuma na'ibin limamin juma'a na birnin tehran nan kuma muhammad yazdi ya rubuce rubuce a fagagen ilmomin fikihu da usul da kuma tafsirin qur'ani mai tsarki daga cikinsu za mu iya ambatan tafsirin qur'ani da ya rubuta sai kuma littafin fikihu wanda ake kira da fiqhul qur'an da dai sauransu hakanan kuma ya rubuta littafi wanda yake yin bayani akan yunkurin imam hussein da alakar hakan da imani da kuma qur'ani mai tsarki sannan kuma ya yi bayani a ilmace akan yadda yunkurin imam hussein alaihi salam ya samo asali daga tushen qur'ani mai tsarki da kuma sadaukarwa saboda allah da kuma kare addini daga gurɓacewa da kuma darasa da suke cikin rayuwar imam hussein alaihi salam da kuma yunkurinsa wanda suke da tasiri ga dukkanin bil'adama yana daga cikin manyan malamai waɗanda suka bayar da gagarumar gudunmawa wajen tabbatar da juyin juhalin musulunci a iran kamar yadda kuma ya bayar da gagarumar gudunmawa wajen yada ilimi da koyarwa bisa tarbiyya ta ɗaliban makarantar ahlul bait ya rasu a daidai irin wannan rana a cikin shekarar 2019 a birnin kum. in kuma binne wasa a sai da fatima masu ma. matasa. Bismillah rahman rahim masu saurari assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo shi a fagen rayuwa. Yau ma da izinin Allah ga mu ɗauke da waninsa wanda kuma zai iya da zango a tarayyar Najeriya. inda matasan ƙasar suka gudanar da wata zanga-zangar lumana gaban majalisar dattijai don nuna rashin jin daɗin su kan yadda lamurra ke tafiya a ƙasar sai a kasance da mu a cikin shirin wanda ni hassan barka zan gabatar iyama ba zan ki in faɗa ba jahili bai da tasiri in ba ci gari ba ko ina ka leka ka yi duba jahilin su ne shara ba da yin mai ilimi kar mu sa fasala. To madalla da fatan an kimsa kuma an daidaita domin shirin cikakken shirin. Kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu je tarayyar Najeriya. Inda matasan ƙasar suka gudanar da wata zanga-zangar lumana gaban majalisar dattijan ƙasar don nuna rashin jin daɗin su kan yadda lamurra ke tafiya a ƙasar. A yayin zanga-zangar matasan sun ce wahala da ƙuncin rayuwa, tashe-tashen hankula da talauci yayi wa mutane yawa. gashi kuma an shafe sama da watanni uku yara na gida jami'o'i a rufe amma 'yan majalisar da ke wakiltar jama'a sun rufe ido kan hakan hajiya aisha isore ta kungiyar mata na najeriya na ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci zanga-zangar ga kuma ƙarin haske da ta yi wa wakilin muhammad sani abubakar a birnin abuja fadar gwamnatin ta najeriya mun zo muna so mu ba su legislators dinmu um, wani sako sakonmu muna cewa um, mutanen najeriya suna sha buya sosai ga asu suna kan strike ga mutane maiduguri kullum ana kashe su ga mutane wanda sun yi ma a cikin abuja last friday an kashe su sun ce wai su boko haram a, muna shan wahala a najeriya mun ce to muna maganan budget na, na 2014 ba gama budget na 2013 ba mun so mun cewa legislators abubuwa kamar uku daya muna so mu san kuɗin da suke kai gida domin an ce wai suna kai gida a 150 billion. ba ma san wannan kuɗin a cikin hausa ba ba kuɗi da yawa kenan biliyan 150 kuma an ce tun da 2005 sun karbi 1 trillion daga cikin Nigeria gashi mutane na shan wani su suna kan strike ya kai kusa da wata uku sun ce su suna neman kamar less than 80 billion naira sun ce ba, ba su da shi gashi su mutane nan ba su ma kai mutane dubu dari gashi suna karbin kudin 150 billion sun ce duk irin wannan abu ba kyau shine na kawo mutane fitina a cikin nigeria so daya kenan muna so mu san nawa suke kai gida na biyu mun ce to yanda suke voting a cikin wannan parliament ɗinsu a cikin National Assembly majalisa muna so mu sani so an ce eh, senator a senator abba ko senator hadiza ya suke voting a cikin nan ya kamata nigerians su sani tun an ce su ne suna representing mu suna voting suna abin su a wurin ba mu san abin da suke yi kuma ga elections na zuwa muna so mu san abin da sun yi yanzu so da in za a yi zabi za a san mutane da sun yi aiki ma mutane za a san wanda ba su yi aiki ma mutane so na biyun kenan Shi ma a nashi ɓangare Mr. Elnaton John wani matashi da ke cikin 'yan zanga-zangar ya yi sokaci kamar haka. Ni dan Najeriya ne kuma ni abubuwan da ke faruwa a kasar mu na damuna a matsayi na dan Najeriya ba sai na samu wani matsayi <laughs> fiye da haka ba. Mun duba kasar mun ga cewa yanda mutane ke kashe kudin da ya kamata a ce dukiyar mu ne tare bai kamata ba. Ga mutane nan suna shan wahala wasu a albashi ba a biya ba hanyoyi ba asibiti ba komai amma wasu mutane ba yawa ɗari hudu ko wani abu haka suna samun kuɗi miliyoyi da yawa suna samun alawas alawas alawas na gida alawas na wuta alawas na akwai ma alawas na shan wahala so wato suna su shan wahalan ya fi namu kenan so saboda haka mun ce gaskiya mu wannan abin bai kamata a ce kasance a ƙasar mu haka ba wanda ce ana shan wahala haka ana ana you know ga ko ina ana akwai talauci amma wasu na nan suna nan ga sunan da kuɗi ba su san abin da za su yi da kuɗin ba ah, so mu muna so yanzu na farko nawa ne ma kuɗin nasu shin albashinsu nawa ne ma sun ki gaya mutane nawa ne suke ansa muna so mu sani nawa ne suke suke kai gida ba wai nawa ake aka rubuta ba nawa suke kai gida banda haka me yasa abin da ya kasance haka wanda a ce ana biyan su wannan irin shegin kuɗin ko abubuwa kuma da yawa dan kasan muna da yawa akwai batun asu ah, wanda yanzu har yanzu suna strike yanzu kaga cewa muna so mu fara mu bude eh, wurin magana mu samu muna taɗi da mutane game da yanda eh, majalisar dokoki na abubuwan su ka gane ba wai ka magana su kawai ba muna magana komi da komi yanda suke eh, gudanar da harkokinsu yanda dai abubuwa ke kasancewa a kasar mu kuma kashe mutanen di ya shafi wannan abubuwa don yawancin mutane sai mu ce yawancin lokaci sai mu ce shugaban ƙasa shugaban ƙasa amma muna da wayanda muka aike su dalilin da sa muke muna nan kenan wayannan aikansu muka ka yi don kasa in ka aiki wakili ya kamata ce yana yin abin da ka aike shi yayi ko ba haka ba aha to mu ba gane abin da suke yi ba dalilin da yasa muna ke mu ce shin me kuke mana tunda mu muka aike ku mu muka zabe ku ba me kuke mana dalilin da yasa muke nan kenan dangane da wannan hali da matasan ke kokawa da shi na tuntubi alhaji inuwa dan kasuwa wani masani kan lamuran da suka shahi matasa da ke jihar bauchi a tare ta najeriya domin jin koya suke kallon wannan lamarin na zaman gida da matasan ke ciki bayan rufe jami'o'i ga dai abin da yake cewa wannan al'amari ai ba yara jefa ba mu iyayen yara je ko mu iyayen yara ma talakawa wanda ba mu da wani abban da ya wuce neman taimako kullum to mu dama rayuwar mu a matsayin talakawa mun dogara a cikin Allah mun dogara a cikin shugabanni masu adal. to ala kulli halin ma ni kowane gefe a waje na babu adal? a gwamnatance babu adalcin gwamnati tunda ƴaƴayen mu suna zaune su kuma ƴaƴan sun da sun kai su waje suna karantar da kaga nan a waje na ni a waje duk wani mai hankali mugunta ne ake ƴaƴan su ba su da wani abin da za su maimaita so ƙarin lokaci na karatu da suke saboda suna karatun zuwa kasan waje sun ɗi kuɗin mu suna biyan kuɗin ba abin da za mu je sai dai Allah shi san mana Ka ba a mana adalci ba ta gwamnati ce ta su kuma malaman makaranta haka sun galibin malaman makarantar nan wanda suke kan gaba akan yajin aiki su kuma ya kamata su tsoron Allah su gane lokacin da su aka ba su ilimi waɗannan abubuwan bai same su ya kamata da su malaman da gwamnatin su ji tsoron Allah su duba mana mu talakawan da muka rataya a cikin ainihin abin da Allah ake matsayin mu na karantar da su yayan mu amma wannan mu koma baya ne kuma rashin adalci ne ko ba mu ji daɗi ba ba kuma kusan ma ba za mu yaso gwamnati da al'ummar malamin makaranta ba ai wannan babban hatsari ne wasu kansu ma wanda suke mugunta balle ba ba ma mu iyayen kawai ba ai zaman waɗannan yara ba makaranta ba karamin fitina bane a duniya gaba ɗaya ba ma a Najeriya ba ka ajiye yaro yana jin ƙarfi yana son ya abokan ba ya yin azumi ka ki ka taimake shi ka watsar da shi ba da abin da zai yi ba an da zai je kai ma ka sani aikata wani abu na rashin kirki shine abin da ya zama masa wajibi duk da yake kokarin ilimi to an kaɓe masa ilimi an kore shi ta ma wata wani kuɗin da zai koma gidan ubansa kamar har yanzu zai koma ba sama da wata uku ne yana wani garin da ya je karatu a gwamnatance wanda gwamnati ba su dama. To Alhaji Inuwa kowane fata ne gare ku zuwa ga mahukumtan ƙasar da masu malaman makarantu na jami'o'i? wannan ma wata tambaya ce da alhaji inuwa ya amsa yana mai cewa mu fatan mu kenan ai a ji kayin jama'a talakawa ƴaƴanmu na talakawa a ta da malaman makarantar nasu sauko kasa wancan sauko ka taimaka musu babu abin da yafi ilimi a wajen dan in ka ba da ilimi ma dan adam isasshe ingantacce baka bukatan ka nema masa aiki ne ilimin da ka shi zai nema masa hannu zai ya dogara saboda haka ilimin nan mu shi muke so a zo a daidaita a yi haƙuri a ji tausayin mu a sa mu a hanyar karatu su ci gaba da karatu wannan shine abin da muke jan hankali kuma su yaran muna roƙon su kada wannan anan, bakin hali da aka musu da abubuwan da aka musu na kora din ya karfafa zuciyarsu akan cewa za su yi wani abu na ta'addanci ba mu roƙon su je hakuri Allah da ya yi mu da mu da su duka yana ganin halin da suke ciki kuma Allah zai je musu tare ci gaba da hakuri Allah zai musu maganin Ashe kwa kun gani tilas ne mu kar su zauna mu gane wajibi ne makaranta gun mu kai musamman yara To masu sauraro da wannan fatan ne na Alhaji Inuwa ɗan kasuwa a jihar Bauchi za mu dasa aya a wannan shirin na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za a ji mu ɗauke da waninsa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da wakilinmu na Abuja a tarayyar ta Najeriya. Muhammad Sani Abubakar da ya tallafa mu shirin da hirarkin da kuka ji da kuma Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa wanda ya haɗa shirin. Anan ni Hassan Barka ke cewa da ku wassalamu alaikum a futa lahiya. san bai yiwo a babe gora. Mu ƙara ba da himma mai ilimi kar mu sa fasala, yara. Ni na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba. Yara. Shi yake baka dukka abin da da baka yi zato ba. Yara. Ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba. Yara. jahili bai da tasiri in ba cikon gari ba ko ina ka leka ka yi duba jahilinsu shine shara Duniyar mu a yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum a sauraro barkamu da warhaka mu da sake sadu a cikin shirmu na duniyar mu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewar tsaro da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani, sanan da ƙarshe mu jira a masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro za mu fara shirinmu da labari na farko wanda yake cewa majalisar gwamnoni a hukumar iaea e mai kula da makamashin nukila a duniya sun amince da wani kuduri na takura takurawa jumhuriyar musulunci ta iran a taron da suka yi a ranar alhamis 22 ga watan nuwamban da muke ciki kudurin wanda kasashen itiri ko kuma trico na kasashen turai wato ingila faransa da kuma jamus suka gabatar inda a ciki suka buƙaci majalisar ta buƙaci iran da gaggauta bayyana yadda ta yi da ruwa makamashin nukiliya wanda ta tace kafin yakin kwanaki goma sha biyu a cikin watan yulin da ya gabata wato yakin da amurka da amurka isra'ila suka kai wa kasar ƙarƙashin jagorancin amurka har ila yau ƙudurin ya buƙaci jumhuriyar musulunci ta iran ta buɗe ƙofa ga ma'aikata masu bincike na hukumar iaea e su shiga ko'ina a cikin ƙasar don gudanar da bincike na bazata saboda gano irin ayyukan da iran take gudanarwa a shirinta na makamashin nukiliya ƙudurin wanda ya wuce da ƙyar ya sami amincewar ƙasashe goma sha tara wanda su kasashe uku da suka gabatar da ƙudurin har ila yau ƙudurin ya sami wakilan ƙasashe goma sha biyu wa'anda ba su halarci zaman ba abbas arakci ministan harkokin wajen ƙasar iran ya yi allah wadai da abin da majalisar gwamnonin ta gabatar a kan shirin nukiliyar ƙasar iran ya kuma kara da cewa jumhuriyar musulunci ta iran ba za ta ɗauki ƙudurin da wani muhimmanci ba ya kuma bayyana ƙudurin a matsayin wanda baya bisa ƙa'ida ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran a nan tehran ta bayyana cewa kusan rabin gwamnonin majalisar sun yi watsi da ƙudurin ba su amince da shi ba kama daga wanda suka cewa zaman da kuma wanda suka amincewa da ƙudurin har ila yau da kuma wa'anda suka halarci taron amma suka ƙi kaɗa ƙuri'unsu ma'aikatar ta ƙara da cewa ƙudurin ya saba asalin ƙa'idojin yarjejeniyar npt ta hana yaduwar makamashin nukiliya a duniya wacce ta ba wa ƙasashen duniya damar sarrafa makamashin nukiliya don ayyukan zaman lafiya bayanin ma'aikatar ya ƙara da cewa gwamnonin ba sa da hurumi na sake dawo da kudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda zai mai da takunkuma tattalin arzikin majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar iran wanda kuma ya sa wato ƙoƙarin amurka da ƙawayenta daga ƙasashen turai ya zama aikin banza daga ƙarshe dai ma'aikatar ta bayyana cewa ƙudurin ya kasa cika sharuɗan kafa hukumar ta iaea e na ci gaba da manufofin kafa ta sannan kasashen suna son kawo hargitsi a cikin dokokin ƙasa da ƙasa a wannan hukumar saboda su cimma manufofinsu a kan ƙasar iran wanda ba za su taɓa kaiwa ba sannan a nashi ɓangaren kagaki ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya bayyana cewa ƙudurin ba zai je ko ina ba kuma wa'annan ƙasashe sun yi ƙoƙarin amfani da hukumar ta iaea e a matsayin makami don yaƙar ƙasar iran wanda hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ya kuma saba wa manufar kafa hukumar ta iaea e baƙa'i ya ce kudurin ya kasa samun rinjayen da ya kamata ya samu don haka bai da wani ƙarfi da zai iya yin tasiri sannan ya jefa rarraba a tsakanin gwamnonin hukumar daga ƙarshe ismail baƙa'i ya ce ƙasashen yamma ba sa nufin alkhairi ga jumhuriyar musulunci ta iran kuma dukkanin maganganun da suke yi kan neman tattaunawa da ƙasar ta iran da kuma bin hanyoyin diplomasiyya da warware matsalolin da suka dabaibaye shirin nukiliyar ƙasar iran ba gaskiya ba ne a wani labarin kuma jumhuriyar musulunci ta iran ta ba da sanarwar cewa daga yanzu ta yi watsi da yarjejeniyar da ta kulla da shugaban hukumar iaea e a birnin alkahira na kasar masar wace ta ba wa hukumar damar ayyukan takaitaccen bincike a kasar iran tun bayan da ta kori wakilan hukumar a karshen yakin kwanaki goma sha biyu wanda amurka da hamci kasar isra'ila suka kai mata a cikin watan satumban da ya gabata ne da ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci da kuma shugaban hukumar ta IAE Rafael Gorosi suka ba wa yarjejeniyar hannu a birnin alkahira na kasar Masar don ba hukumar wata dama ta gudanar da takaitaccen bincike da ta saba a wasu cibiyoyin nukiliyar ƙasar ta Iran wa'anda suka hada da cibiyar ba da wutar lantarki da ke Bohshar na kudancin ƙasar. Labarin ya ce a halin yanzu wannan yarjejeniyar ta tashi daga aiki. bayan da hukumar ta amince da wannan ƙudurin wanda yake Allah wadai da ƙasar ta Iran. Jumhuriyar Musulunci ta Iran dai tana zargin hukumar ta IAEA e musamman shugabanta wato Rafael Grossi da hannu a yakin kwanaki goma sha biyu da Amurka da Amurka Isra'ila suka kai wa ƙasar a cikin watan Yulin da ya gabata. Sannan ta shimfiɗa wa wa'annan ƙasashe hanya ta kai wa cibiyoyin makamashin nukiliya na ƙasar iran hare-hare tare da rahotanni da kuma maganganun da shi gorosi ya yi kafin a fara yakin har ila yau tehran tana zargin gorosi da miƙawa maƙiyan iran asiran ayyukan makamashin nukiliya na ƙasar wanda bai kamata ta yi haka ba saboda cin amana ne kuma saɓawa dokokin gudanar da hukumar ne banda haka gorosi ya kasa yin allah wadai da hare-haren da amurka da hamji isra'ila suka kai wa cibiyar makamashin nukiliya na ƙasar iran da suke fordo natanz da kuma isfahan a ƙarshen yakin kwanaki goma sha biyu a cikin watan yulin da ya gabata wanda ya nuna irin yadda shugaban na hukumar ta iaea e yake aiki tare da makiyan jamhuriyar musulunci ta iran a wannan bangaren. tun bayan yaƙi na watan yuni na wannan shekarar ne dai gwamnatin ƙasar iran ta sallami dukkan ma'aikatan hukumar ta iaea e daga ƙasar amma daga baya ta ba da izini ga wasu 'yan kaɗan daga cikinsu don sanya ido a kan ayyukan cibiyar nukiliyar ƙasar da ke shahar na ba da wutan lantarki a wani labarin kuma hamshi ƙasar isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare kan ƙasashen laraba wanda take mamaye da su a makon da ya gabata wannan duk tare da abin da ake kira sulhu da ta kulla da wasu daga cikin wa'annan ƙasashe a ƙasar lebanon kamar yadda ta saba da keta hurumin tsagaita wuta wanda ta kulla da ƙungiyar hezbollah a cikin watan nuwamban shekara ta 2024 a makon da ya gabata jiragen yaƙi hamsin kusa isra'ila sun kai hare-hare kan kudancin ƙasar lebanon tare da kai wasu da dama ga shahada banda haka ta kai hare-hare a kan wani filin wasan ƙwallo a sansanin 'yan gudun hijira na falasɗinawa mafi girma a yankin wato sansanin 'yan gudun hijiran falasɗinawa ta ainul hilwa da ke birnin saida na kudancin ƙasar lebanon inda nan ma falasɗinawa kimani goma sha biyar suka kai ga shahada banda haka a zirin gaza da take mamaye da shi duk da da tsagaita budewa juna wuta wanda aka cimma da kungiyar hamas tare da shugabancin donald trump shugaban kasar amurka a cikin 'yan watannin da suka gabata sojojin yahudawan sun ci gaba da kai mummunan hare-hare a kan zirin gaza jiragen yaƙi hamsin kasar isra'ila sun ci gaba da kai hare-hare a yankin inda a makon da ya gabata jiragen sun kashe falasinawa da dama wannan tare da cewa ta hana kwararan kayakin agaji shigowa cikin zirin gaza tun lokacin da aka tsage ta budewa juna wuta a yanki yamma da kogin jordan kuma sojojin hafi kasar isra'ila suna ci gaba da korar falastinawa da gidajensu da kashe su da kuma rusa gidajensu ƙungiyar falastinawa ta pflm wato the popular front for liberation of palestine ta ba da sanarwar cewa idan halin da ake ciki a yankin yamma da kogin jordan ya ci gaba to kuwa ana kusa da borin intifada na uku ƙungiyar ta bayyana cewa a jiya juma'a ce sojojin yahudawan suka kashe wani matashi mai suna amr almabo ɗan shekara goma sha takwas a duniya da kuma wani mai suna sami mashayikh ɗan shekara goma sha shida a duniya a garin kafar aqab da ke arewacin birnin Kudus wanda ya tada hankalin Falasɗinawa da dama a yankin na yamma da kogin Jordan. Ƙungiyar ta ce Falasɗinawa da dama a yankin suna fushi iya wuya kuma mai yiwuwa hakan ya kai ga intifada na uku wanda zai zama yaƙi a yankin yamma da kogin Jordan tsakanin Falasɗinawa da kuma sojojin hamshe ƙasar Isra'ila. Ƙungiyar ta yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ɗauki matakan da suka dace kafin lokaci a kore don halin da ake ciki a yankin yamata kogin jordan ba zai ɗore ba ta ce akwai buƙatar ƙasashen duniya su ƙauracewa gwamnatin yahudawan su kuma ɗorawa shugabannin gwamnatin takunkuman tattalin arziki masu tsanani tun bayan fara yakin tufanul aksa a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ne dai gwamnatin yahudawan ta fara kisan falasɗinawa. da korarsu daga yankin yamata kogin jordan har ila da kuma rusa gidajensu fiye da yadda ta saba kuma tun lokacin ya zuwa yanzu sun kashe ɗaruruwan falastinawa sun kuma kori wasu wa'anda yawansu ya fi dubu arba'in banda haka gwamnatin yahudawan ta rusa dubban gidajen falastinawa a yankin duk wannan da nufin ƙara mamayar yankin da kuma mai da ƙasar Falasɗinu ta Yahudawa zalla. Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda suka hada da Majalisar Ɗinkin Duniya duk sun bayyana cewa dukkanin gine-ginen da ƙasar Isra'ila ta yi a yankin matukogin Jordan ba sa bisa doka kuma sun buƙaci a rusa gine-ginen. Tun bayan yakin shekarar 1967 tsakanin hamjikasar isra'ila da kasashen larabawa zuwa yanzu yahudawan sun gina dubban gidaje wa yahudawan sahioniya kimani dubu ɗari bakwai a yankin yamma da kogin jordan kuma mai kasa isra'ila benjamin netanyahu ya sha nana ta cewa ba zai taɓa amincewa da samuwar ƙasar falastinu akan ƙasar da suka gina wa yahudawa ba. To masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin in Allah yadda a halin yanzu ni tahir amin ne nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. sauraron mu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.